السلام عليكم Yau Laraba sha يولا ga watan قوة شعبان هجر منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da bakwai daidai da ashirin da biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasan na 24 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin hussein al'ajurri allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani makasidi kitabin shari'a na fadilati sheikh al'allama rabe bin hadi umair al-madakhali allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda yan suka sani a karatukanmu da su gabata mala ya ɗauko mana bayanai masu matukan mahimmancin gaske sakamakon ƙarƙare bayanan da al'imam al'ajurri ya kawo a cikin babi na biyar babu zammil khawarij wa su'i mazahibihim a ƙarƙashin babin da ke bayani akan suka da zargi da malaman duniya tun da kan annabi har waɗanda suka biyo bayan shi da kyautatawa suka yi mahawarijawa wa ibahati qitalihim sannan da bayanai akan halacin a yaƙe su wa sawabi man qatalahum da kuma fayyace irin sakamako da Allah madaukin sarki ya tattala ga duk mutumin da ya yaƙe su ya kashe su aw qataluhu ko suka yaƙe shi suka kashe shi kun gano wannan da kyau ku tsarin addini da tsarin rayuwa na khawarij gaba ɗaya lalataccen al'amari ne wanda tun zamanin annabi kamar yadda muka ji yake ta ƙoƙarin tsoratar da al'umma waɗannan mutane da kuma haɗarinsu imam al-madakhali ya zo da bayani da ke bayani a kan ta'alluƙul khawarij bi qadayil amwal su dama khawarijawa kullum suna makalkale ma harkar kuɗi mundu zarra karnahum ilal yaumi tun lokacin da suka fara bayyana zaka fara jin su na farko shine matsalan kudi an samu kudi a raba a je a nemo kudi in ba ba da kudi ba a yi fitina tashin hankalinsu su kan me akan kudi ne kawai wani ana kawo mai kudi wane ya samu kudi wane an ba shi kudi wane ya ci kudi wane ya danna kudi wane ya sama da fadi da kudi ai in kun fahimci abin da ya fara bayyana su karara zamanin annabi shine zargin da wai sara yau manzon Allah kan kudi ne an gane wannan da kyau ku ana tafi kuma ku lura mafi yawancin matasanmu yau da ake kuka da su suna cin mutuncin manyan malamai duk abin da suke akan me suke yin shi akan matsalin kuɗi ne kuma mafi yawancin yawancinsa kawarijawa suke zama za su ta magana an ba wani kuɗi inda za a je a binciki wani sai ga shi bai ma da abin da ma ake ma faɗi bai ma taɓa ganin wannan abun ba ƙarya ne kawai in ma da akwai kuɗin su so suke a ɗibo kuɗin a basu inda za ka je ka roƙo dan ka ba su a zauna lafiya kana ba su kuma za su ce kuɗin da ka roƙo ya fi haka kun gano wannan da kyau ku ka ɓoye wasu ba za ka taɓa zaman lafiya da su ba har abada ku ji fa annabi sallah yake yi ya tuna an kawo wani zinari da zai raba annabi yana sallame sallan ya sheka gida ya ɗauko ya raba mutane wannan bai cancanci a yaba manzan Allah kan abin da ya ba sai raban da aka samu dukiyan da annabi ya wanda ba fa aikinsu ba nasu ba komi nasu amma suka miƙe suka ci mutuncin annabi inda za ka ce to mun ji yanzu dama kan waɗannan kuɗin ne kuke surutu e to shi kenan yanzu wannan ni ne ne hanyar samun su na rike abuna ku je ku yi hanya ku samu naku kuma ba su da yanda za su samu kuna gano wannan da kyau ku matsalan khawarij kenan shi yasa idan ka ji kana da matsala irin wannan a ranka ba a ce ka zama ba khawarije ba amma ka kama hanyar ɗabi'a daga cikin ɗabi'unsu shine za a ce kana da naz'a al-khawarijiyya Allah shi kiyaye sannan mala ya kawo mana ka'ida asabar ala wilatil amri wa in jaru yin haƙuri ga shugabanni duk zaluncin da suka yi huwa amrin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga wannan shine tsantsan umarnin da annabi ya ba al'umma wa huwa manhaja immatus sunna ba'dahu kuma wannan shine manhajin ahlus sunna a bayan shi dama annabi ya riga ya gaya mana manya ishminkum fasairak tilafan kathira duk wanda ya tsawon rai daga cikin ku zai ga sabani masu yawa sai ce alaikum bi sunnati yace masahabban shi mutanen madina nan gaba za a nuna muku san kai za ga kaza za ga kaza sai ce ku yi hakuri ba inda annabi ya ce a dauki makami ba inda annabi ya ce a rigima ba inda annabi ya ce a wani abu amma su khawarij kullum matsalansu shine shugabanni na cuta shugabanni na zalunci ya kamata a bar wannan yana ci gaba su billahi lazi ba za su bari ba to wannan yana daga cikin hanyoyin da ake gano khawarij kullum maganar su maganan shugabanci shi yasa shi an ci da barazanci yan umma duk waɗannan suna daga waɗanda suke ma khawarijawa shimfiɗa da sharan fage na bayyana kun gano wannan saboda su dama kullum matsalonsu shine gwamnati ba ta kaza ba gwamnati ba ta iya kaza ba wanda wannan ba shi ne muhimmin abin da ya kamata a yi tarkizi a kan shi ba wanda za mu zo za ku ji ya ƙa'idan da'awa take tun daga kan zamun nan annabawan farko da kuma shi kan shi manzan Allah da ya fara da'awa ya yi kamata a yi da'awa sannan za ka iya fahimtar wani da yake yankin ku ba khawariji ne ko kuma ya kama hanyar zama ba khawariji daga karatun da za a yi a yau kuma na san waɗanda ma muka gabatar da karatuka da su a baya ai za ku fahimci wannan matsalolin baki ɗaya za ka yi gane wani ko bai zama ba kawarije ba dai ya kama hanyar kuma ya yi nisa a cikinta wani kuma za ga duk abubuwan da aka faɗi gaba ɗaya ya haɗa su allah ya kiyaye sannan muna ƙarƙashin guluwa kawarije zamani na malam madakhal ya kawo wannan bayani da cewa wuce gona da iri na khawarijawan zamaninmu fil hakimiyya dangane da abin da ya shafi harkan gwamnati warasuhum min min imamihim zulhuwaisara kuma wannan taɓargaza sun gado ta ne daga jagoransu zulhuwaisara wa man kharaja min da'idihi da waɗanda suka fito daga tsatsan shi kamar yadda annabi ya gaya mana kawai matsalarsu kullum shugabanci bai masu ba kai ba shugabanci ma ga ce na sarautar gargajiya ko na siyasa ba a shugabanci na gudanarwa isu isu ma daga lokacin da ya su fara gana a wane ya kamata ya zama shugaba ba wane ba sai a ɗauko matsalan kuɗi sai a ɗauko matsalar kaza sai a shigo da kaza daga nan sai ga an koma ana halattar da mutunci da dukiya da kuma rayuwar musulmi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to mala ya ce fanahanu kiro almunkarat malam madakali ya ce gaskiya mu idan mun ga abin da yake munkari ne a addini muna inkarin shi insha Allah bi kadari ma nastati bi qulubina akwai munkarin da za mu ƙoƙarin ƙin shi iyawan mu a zuciyarmu wa bi alsinatina akwai munkarin da kuma za mu kishi shi da mu wa bi aqlamina akwai munkarin da zamu kyamace shi da alƙalaman mu mu fito mai inkari mu ki abin a rai mu ki abin da baki wajen wa'azi mu ki abin a rubuce a cikin littattafan mu mala yace fi hududit taqatina muna wannan a gargwadan irin yanda zamu iya ne mun gano wannan kyau ku domin la yukallifullahu nafsan illa wusaha yanda zamu iya haka zamu wa idza ajazna an shay'in nunkiruhu bi qulubina abinda alkalamin mu ko harshen mu ma ba zai yi mu fito karara mai inkarin wannan abu ba to za mu kyamaci wannan abu a cikin doron zuciyarmu ga lamba a ƙasa amma bari mu karasa sai ce wala nardahu abadan duk abin da yake munkari ne ko da mun kasa inkarin shi da harshen mu ko mu ko mu. to ba za mu yadda da wannan munkarin da muke shiru a kan shi ba har abada walakin marradiya wata ba'a sai dai wanda ya yadda ya shiru ya bi to wannan shi ne ya fada tarkonsu ya fada cikin musibansu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to ga wani dogayen wanda malam yi, na farko da yake cewa nunkiruhu bi kulubina sai sauke lamba ɗaya ƙasa ya ce rawa ibn abi shaiba fil musannaf ibn abi shaiba ya fitar a cikin kitabul musannaf juz'i na sha biyar shafi na ɗari da saba'in da hudu wa tabarani fil kabir haka limamu tabarani ya fitar a cikin mu'ujamul kabir a juz'i na tara shafi na ɗari da bakwai a lamba hadis na dubu takwas da ɗari biyar da sittin da hudu wa abu nu'aymin fil hilya abu nu'aym ya fitar da wannan ruwaya cikin hilyatul auliya a juz'in farko shafi na 135 wa ibn abdul barri haka ibn abdul barri ya fitar da wannan ruwaya fit tamhid a juz'i na 23 shafi na 283 wal baihaqi al-imam al baihaqi ya fitar a cikin sha'abul iman a juz'i na 6 shafi na 95 lamba hadisi na 7588 an tariq bin shu'aibin qala qala idris bin urqub ash-shaybani li abdullahi huwa ibn mas'ud radiyallahu anhu an tambayi abdullahi ɗan mas'ud ne Allah ya ƙara mashi yarda halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha munkar yanzu mutumin da ya yin umarni da kyakkyawa kuma yaƙi hana mummuna wannan ya halaka faƙala abdullahi sai abdullahi ɗan umar ya ce bal halaka mallam ya arifil ma'arufa bi kalbihi wa yunkirul munkara bi kalbihi ba wai kawai wanda ya zo ya yi kaza ko ya wa'azi ko ya jawabi ya ce kaza ba kyau da baki ko ya fada da wannan abin a aikace ko da alƙalamin shi ne ya kubuta ko da kana cewa kaza babu kyau sai zuciyarka ta ƙi wannan abun. akwai wanda yake faɗi ba kyau amma zuciyar shi na so tsaban nufaka kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku in kana cewa kaza ba kyau kuma kai ka san ba kyau kuma wannan abin baka kishi a ranka ba to ƙarya kake yi kai ma ka halaka haka ma'arufi abu mai kyau da kake yin umarni a yi to dole wannan abu ma'arufin da yake cewa sai zuciyanka na san shi in zuciyanka ba ta son wannan abin kai ma ka hallaka kuna gane ƙarin bayani da abdullahi dan mas'ud yake yi wannan shine fassarar malaman farko nan gaine da al'amur bil ma'arufi da annahyu anil munkari dole sanda kike cewa kaza mai kyau ne a sai ka so abin a ranka sanda kike cewa abu kaza mara kyau ne a bari sai ka ki abin ami a ranka amma gaskiya dai dan ba kyau ba kyau to amma kaga yan ummu ne suke yi to kai munafiki ne mun gano wannan da kyau ko kuma ƙarya kake yi yanda ka faɗa abin a bakinka ba kyau to dole sai ka ƙi abin a zuciyarka yanda ka ce abin da kyau dole sai ka so abin a Shi shine ka'ida Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu qalal haythami fil majima. al imam al haythami ya fada cikin majma'u zawaid juz'i na bakwai shafi na 741 yace rijaluhu rijalus sahih mazajen da suka ruwaito wannan ruwaya daga abdullahi dan mas'udi mazaje ne waɗanda suke nagartattu wanda suke ruwaitan hadisin bukhari warawa ibnu abi shaiba ibnu abi shaiba ya ruwaito a juz'i na sha biyar shafi na saba'in da hudu da shafi na ɗari da saba'in da hudu wamin wadda fil "Wannan wa nahyu anha haka ibn wadda ya fitar da irin wannan ruwaya a cikin littafin shi mai suna albida'u wan an anha a shafi na 93 Walhumairi fi juz'ihi a shafi na 49 wa ibn abi dunya fil amri bil maarufi wan nahyu an munkar ibn abi a cikin littafin shi mai suna al bil ma'rufi wan nahyu an munkar ya fitar da wannan ruwaya a shafi na 78 da shafi na 112 وابن المقرئ في مؤجمه أشافي نسب دريبكي دبيو وابن عبد البر في التمهيد ابن عبد البر يفتر أشكل التافع التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أجزء إشرين دا أكو شافي نا دريبيو دا تمانين دا أكو da jiz'i na 24 shafi na 313 zuwa 314 wal bai haƙiyu fi sha'abul iman da al'imam al-bayhaqi a cikin sha'abul iman a jiz'i na shida shafi na casa'in da shida a lamba hadisi na dubu bakwai da ɗari biyar da tamanin da tara ana rabe ibn umai a amila an abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu qala innaha satakunu hanatun wa hanat ya ce nan gaba za a samu ɗarkaniya rigingimu tashin hankali bala'o'i nan da can fa bi hasbi idza ra'a munkaran to ya isa mutum ya fita daga duk waɗannan ruɗanin duk sanda ya ga wani munkari la yastati'u lahu ghayyar wanda bai da yanda zai canza shi an ya alama Allahu min qalbihi annahu lahu karihun to ya tabbatar a zuciyen shi wannan abun bai tare da shi bai san wannan abu bai goyon baya wannan abu har Allah ya tabbatar da ya san abin da ke ran shi yana kin wannan abin ne kun gano wannan da kyau ku za ga mutum ya ce maka yana kin abu amma kullun yana ne ya kasa ku ne yana jin wannan abin ƙarya yake so yake munafiki ne jama'a kuna gano wannan da kyau ku idan ba ka da yanda za ka yi inkarin wannan zuciyanka ta ƙi abin kuma ya bayyana kana ƙin abin amma misali ana yin abu wanda yake ba daidai ba ne kai kasan ba daidai ba ne amma saboda kana son wanda yake yin abin sai ka buɗe ƙofa ga zuciyanka kana son wannan kai shiru don gane da ba daidai ɗin shi ba zunubin ku iri ɗaya ran tashin alkiyama in wuta zai je wuta za ka kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa aka zo ana inkarin munkari da wani ko shugaba ne ko waye ba tsiwa ka ce za a yi ba amma dai aiki kaza babu kyau ya tabbata babu kyau ka goyi bayan wannan abun bai da kyau in ko ka bari Allah bai gano a zuciyanka akwai kin wannan abun ba to malam kana cikin matsala mun fahimci wannan nake ko a baya mun bubbuga mutane misalan irin waɗannan abubuwan kuma za mu zo da misalan ire-iren su akwai abin nan tsare-tsare policy na gwamnatoci da suke zuwa da shi za ga sun zo da abin da kai tsaye gaskiya yana wahalar da talakawa yana wahalar da al'umma kuma annabi ya ce duk wanda ya samu dama akan wannan al'umma na shi ya wahalar da ita Allah ka wahalar da shi sai kai saboda son wannan shugaba ko tsarin da ake gudanarwa cikin wannan shugabancin kawai sai ka natsar da zuciyanka wannan abu Ba ka kyamaci wancan munkarin ba to da kai cikin wannan laifin ka shiga bala'i sai Allah maɗaukin sarki ya kuntata maka jama kuna gane wannan matsalar ku ga munkari wanda ba za ka iya hanawa ba to dole ka yi ki abin a ranka har Allah ya kalli zuciyanka kai fa ba ka son wannan abu ko da ko ba za ka iya bayyanawa ba don ba daidai ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to amma su gabanni irin wannan ko su abin da suke so ne a ransu duk abin da suka ɗauko mai kyau da mara kyau ku ce me mai kyau ne kawai ku goya mu abin baya ku zama kuna tare da abin ko da ko abin yana kauro da abin da Allah yake so ne kawai ku ci gaba da bi ku ci gaba da bi kawai nan je lahira za su shiga wuta su ga da shagwana ma da ustazuwa da Allah ramawa na ciki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine ne yace wal athar kun ga wannan asari sahahul albani shekul albani ya inganta shi a cikin silsila ifa jizi na hudu shafi na 165 a lamba hadisi na 1669 wannan shine bayanin farko da malam ya ce nunkiruhu bi qulubina dole wannan abin sai ka kishi a ranka Allah maɗaukin sarki ya leka zuciyanka ya ga kyamun wannan abin baka tare da shi amma irin yaudaran da mutane suke yi na baki sai ga mutum ya nuna cewa bai san abu amma a zuciyin shi yana san abin har ma inda zai waiga dama da hagu ga ba mai ganin shi to zai lallaba zai je. ko kuma yana tare da wanda yake jin kunya to zai lallaba zai ji to wannan kana tare da wannan abin ɗari kuma laifin da ake a can laifin ku Kuma kuma karka ga mutane suna aikata ba daidai ba wai saboda kana gudun musu ko kana gudun wai su zarge ka ko kana gudun wai kansu koma suna gulmanka daga baya ko wani abin da ya kama da haka ka gaya musu duk zunubin da suka ɗauka kana daidai da su kuma wannan ɗabi'a ne na khawarij za ka zo ka ci suna bayyana cewa suna umarni da kyakkyawa amma a gefe ƙarya suke suna umarni da mummuna amma a gefe ƙarya suke za ka ga wanda kake tare da shi na kan ɓanna wai kai ba ruwanka ai yana ji don me ba zai je kaza ba kana cikin wannan ɓannan dumu-dumu ta yana jiran wai sai ka gaya mai wannan abin babu kyau ne wai sannan zai yi bari domin yana gana a ah, cin da yake aikata kaza kai ka san kazan nan babu kyau kuma kai baka taba ce mashi babu kyau ba to ka yadda ne shi za ku yi a hankali duk inda umarni da kyakkyawa yake ku yi duk inda hannu yake da mummuna ku yi kuma ko da mai umarni da kyakkyawan ko hannu da mummunan zai jawo muku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to hmm. sosai mana in kana tare da shi misali ina tare da malamin nan sai zama abin da yake mara kyau ne ka fahimci wannan da kyau ku kuma ni ba malami ba ne kuma yana jin magana na ƙila na ne ƙila muna zama waje ɗaya muna hira ƙila akwai hudun da ta haɗa mu sai da yin wani ba addinance ko a ɗabi'ance ko a mu'amalance wanda ni na san ba daidai ba ne wajibi ne su na gaya mashi kai wani abin da kake yin nan ba daidai ba ne ka daina ga fahimta na ga dalilai ga hujjoji ka bari in kai mai wannan kafa fita ka fahimci wannan da kyau ku ba ga cewa an kaga dama ba wa'azi da haka za ga mai wannan abun babikin in ya keme kema da gas ya ci gaba to kai fa yanzu ka fifiri ka fahimci wannan in ka ga wata fursa wata dama ta ƙara samuwa ka ƙara ba mai umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna har sai ka dawo da shi ka gane wannan da kyau ko in ya ɗauka falillahi alhamdu in bai ɗauka ba kai dai ka yi mai. ka fita kuma sai ka ƙi abin a ranka amma kirikiri kana tare da kira yakka ce ko ɗanka ne ko matanka ne ko makocinka ne ko na abokin hudanka ne kai kila ma aminin ka da ka san ku tare yanayin yin abin da ba daidai ba ko sai ka ja baki sai ka mai shiru wani yana da matsala ai yana daga abin da ke faruwa da yawan ku nan wajen kuke ganin laifuffukan mu musamman ni duk wanda ya abu ba daidai ba ba na barin a ƙetare wannan a wajen sai na gaya mai ko da daɗi ko babu daɗi ba don koyon ba sai don so nake ni in tsira kuma shi ma ya tsira ko zai ji daɗin wannan abin ko kar Allah ya sa ya ji saboda harka ce ta aƙida ba wai harka ne na wa'azin gama gari na gari ba ko za ka ce an ma kaushi ko za ka ce an ma kaza ya danganta mai matsayinka a wajen mai gaya maka magana haka wanda zai zo yi kuskuren yi laifin ana ji ana gani a yanayin magana ma bai kamata a mai ba sai kyale shi ko za a mai ma alallashe shi wani ma sai an mai alheri sannan ne za a mai a ce babu kyau amma kai kana yi a daren maka a kyare ka a zage ka a hantare ka to sai gane kai mai matsayinka a wajen yasa ake maka haka jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai ya ce wala nardahu abadan kun ga wajen a sama ku ba za mu yadda da wani abin da ake mara kyau ba har abada ko da ko ɗan danginmu ne yake yi kun gano wannan da kyau ku ko da ko 'ya'yan da muka haifa ne ba za mu goya masu baya kan abin da suke wanda ba daidai ba har abada sai dai su ƙare nunkufurci ya kashe su kun gano wannan da kyau ku to ga sha ƙasa ma da ya ce ƙalan mutarrif mutarrif ɗan abdullah ɗan shakir allah ya ƙara mashi yadda ya ce la'illam ya kulli dinun hatta a koma ila rajulun ma'ahu mi'atu alfi saifin ya ce ah, to in ka na tunkari shugaban da yake da takubba dubu ni kuma ɗaya nake da ita na je zan yi rigima da shi to wannan ya nuna cewa ba na da addini armi ilaihi kalima wanda kawai magana zan jefe shi da ita mai zafi fayakatuli ne sai ya kashe ni to wannan ya wannan ban da addini ko ba addini ne ba kun gane maganin da yake faɗi kar ya zama kai ustazi ne kawo kai malami ne kawo kai kalmomi ka iya kai zagi ka iya kai batanci kai mai zafi ne ka ɗauki kalmomi na maganganu kana tunkaran shugabanni masu bindigogi ka fahimci wannan ka su yunkuro su juyo su barar da kai to ba addini kai ba kuma kai ba mai addini ba ne kuma ba za ka je lahira akan wanda a kashe shi don addini ba ku gane wannan shi yasa al-imamu Uthaymeen yake bayani akan cewa jama'a ku yi hankali kuma ku shiga taitayinku akwai maganganun da ba a gaya ma shugabanni kun gano wannan da kyau ku ya danganta kai waye kuma wani irin dama kake da shi ga gaya masu kuma suna kan banna sai ka duba wani abu ne a level naka za ka iya hanawa ko za ka iya kawo gyara a kan shi amma mutane ba sa lura da wannan duk abin da suka ga dama su daren ma kawai zai su da ramma ai su malamai ne su masu umarni da kyakkyawa ne su masu hannu da mummuna ne in ya juye watsar da kai ko ba addini ka yi ba akwai abin da ya kamata ka lura da shi yana da mi'atu saifin ta kubba dubu kai ba ka da kowanne ana gane wannan da kyau ko misali misali lokacin da burutai ya zo wucewa garin na a zaria ai burutai yana da mi'atu alfu bindukiya bindigogi sama da dubu ɗari miliyan ma yana da su an gane kuma kai ka san adadin sojojin da yake da su in suka fito kai ba za ka yi su ba a ce yara ƙanana su tare shi suna son su kai mai hari wannan bai kamata ba mun gano wannan kuma inda za ka san suna cikin jahilci wai ba su ma san wannan shine chief of army staff ba ba su iya bambance shugaban sojojin najeriya da kwamanda na wani depot a zaria yana cewa sai kwamandan ya zo ne na cakai kai ana gaya maka mai sojojin yana nan kana gaya mutane waya kwamandan yana da irin wannan kwamandan kwamandan da yawa karkashin shi a wai mai oga kwata-kwata misali ka ce ne billahi lalzi sai ciyaman ya zo a ce kai ana gaya maka shugaban kasa na nan kun gane wannan ka je ka taru wanda yake da alfu bundikiya duk abin da ke shekara talatin arba'in kana ginawa ga shi daga karfe goma zuwa goma na safe ya ya mutsa maka shiri an yi wani abin ko ba yi ba ya ya mutsa maka shiri wanda in za ka fara yin za ka fara from beginning ne ya mai da kai square zero shi yasa daga na gaba akan ga zurfin ruwa wallahi ka ɗauki izina daga waninka kar ka sake a ɗauki izina daga kanka kana gano wai ka tara mutane suna maka wani rawan daji suna maka ihu kana kabbar bari lalazi kalmominka su zama kan kakaletanka ka riga lissafa su in ba haka ba masu maka lissafi su suna nan an ɗauke su wannan aikin ne kuma ana biyan su kana faɗi suna lissafi kai kuma shashasha kana burgewa sai sun gama maka lissafin na wata shida sai su kira ka daga lokacin da ya gaji mutu ya ce shi a dai ba shi wannan dama a sake shi rimun gade zai koma yana tallan wa'azin ma ya ma dena kwata-kwata to kaga wannan abin shirya wa ƙarya yake yi <laughs> jama kuna fahimta wannan da kyau ku a ƙarya kake yi shi sa kowa ya shiga cikin tetayen shi ba a shigan gwamnati irin wannan wani zai ce tsoro suke ji an siye su mala aqidan mu muke faɗi ba kai kuma kana kan hawari jawa ne kun gano wannan da kyau ku kuma za ka zo ka ji ya annabawan Allah suka yi da'awa za ka zo ka ji shi sa mu karatun namu ba mu jan shi da sauri a tsanake muke tafiya don muna gyara ƙida sannan muna nuna ma mu da muke sa ran nan gaba su za su rike da awon ko muna so ko ba ma so don akwai tsufa akwai rashin lafiya akwai mutuwa dole mai tarbiyyansu a kan jajircewa ga yanda ake yi in lokaci ya kawai sai ka ga su sun yi fikin mu mun wahala amma su kuma sun samu abin cikin me cikin sauƙi muwa ka muke so in da mun iya nemo mutum goma ne su dubu za su nemo kai kana kwanci a kabari sai dai kawai ka kai maka fanco ka kawai kana ɗiba haka ya kamata a yi kuna gane wannan da kyau ko amma shi ginin ka zo bu an baje wajen an bar ma yara suna kwallon kafa to sai me riban me kaci ko an kama k'an jan kulli. kulle riban nawa kaci akwai wanda suke rashin kunya suke maganganu iri iri ga shugabanni wai su so suke a daure su su suna an gaya maka kowa ke ɗaure ya suna wani ana ɗaure shi ya yi bakin jini musamman a wannan gwamnatin in ka sake wannan gwamnatin ta ɗaure ka ko ka shiga matsala ko sharri aka yi maka wallahi kafin ka zo ka wanke wannan sharrin za ka daɗe ku dai kalli ƙarfin farin jinin wannan gwamnati ƙarin kuɗi ta yi na mai amma 'yan ƙasan suna cewa abin ya yi daidai ƙungiyar ƙwarugo ta zo za ta tada ƙura akan cewa su ba su yadda ba al'umman ƙasa suka ce je ki ba mu son ki baba ci gaba ma ko tallafin cire to ya kamata kai hankali wannan minan lahiri wallahi kai hankali ba malami ba kowa ya kai hankali kuma albani ya riga ya gaya maka ya ce maka wannan wata irin guguwa ce za ta taso wai kai tunanin gyara ba yanzu gyaran zai zo ba ɓannan ne za a tsaida tukuna haka ya gaya maka wannan Allah ne ya amfani da bakin malam fa ya faɗa shekara biyar kafin zaben gwamnatin ya ce tsaye da ɓannan za a yi ba za a aiki ba a lokacin amma zuwa yanzu ana gaya mana wai bai komi ba shekara ɗaya ɓanna nawa ya tsayar ita kanta ɓannan ta san an tsaida ta sai da ya kai ga malam albani kai Allah gafarta mu shekul albani yake cewa za a kai lokacin da za a zo a ce maka zo kai takaran sanata ko ɗan majalisar tarayya ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ka ce ba za ka yi ba sana'anka ya fi maka a za a naɗa ka sanata ne ka ce ba ka so sai ga wata jam'iyya jiye-jiyen nan ta fito tana cewa idan buhari ya gama shekara hudu kadai sai an kai ga ana neman wanda zai takarar siyasa ya ce ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba mutanen kirki ɗari bisa ɗari su suna da abin yi wanda ya cancanta kuma yana tsoron kamiyamiya shi kuma barawo yana tsoron abin da zai je dawo mun gano wannan duk ka gama kan da ɗiba da sha da waye da duk waɗannan abubuwan ka gama amma kuma zo ana maka lissafi ɗaya bayan ɗaya ka koma kana tafiya exile kan me me kai ka zauna ƙasan ka mana da shekara ɗaya da ake ce maka yin laɓe babu na sama da kai kuma yi yanzu ka tabi ƙasan da naka tafi nata kana neman mafaka a me mike zaman ka a gida mana me fara kan wannan yanzu kowa na tsoron kar a ce an ba shi kuɗi kuma yiwu ba a ba shi ba da kuwa waɗanda da yawa efcc sun kira su kuma ba a ba su ba kawai dai kana faɗa da wane ne in ya ga ta kuke mashi ya rasa yadda zai sai ce da wane ma irin hayanin boko haram idan ya ga an kama shi ya rasa yadda zai sai ce a kamo wane da shi da wane da wane su kuma an zo an kamo mutum sun gan shi katu ya ci doya ya ƙoshi ba zazzagi ne kawai zai zaga kaya wannan ya fi kama da boko sai su baka ɗaram ka tafi lahira an yi wannan da yawa shi za sai mun yi a hankali allah maɗaukin sarki ya taimake mu wanda ya ce su mai shago yanzu tsoro suke ji ba sa fitar da manya-manya maganganu eh mun ji tsoron a ba mu ruwan maɗaci mu kurkure da na gyambu kai kuma jarumi ta yi ai kai boko haram ne mu kuma salafiya ne mun gano wannan likulli makanin makal wai so yake tunzira ka kai maka aikin boko haram an gano wannan da kyau ko zaka zo ka ji aikin boko haram ne suke yi mu muna da zafi inda zafin ya cancanta kuma har yau muka yi zafi guda ɗaya sai kujerar gwamnati ta yi haka dan sai ta saurari me muke fadi amma yanzu matsaloli muke da shi a gidanmu a gidanka ne ana nan ana fada tsakanin babban ɗanka da ɗan auta ana fada tsakanin matanka kana rigima kai kuma da mai hayan gidan a rigima fa ya kaure a gidan ba ƙaƙƙautawa sai aka ce ga ƙarti suna fada ƙobar gida wani za ka raba na cikin gida koko na ƙobar gida to boko haram sai su bar rikicin cikin gida su koma suna raba rikicin ƙobar gida in maka fito na ƙofar gida ba zai ce ka ji tsoro a baka ruwan maɗaci a a baka ruwan gas ma da bakin fetur duka kurkure da shi ba shi kenan ba koko hikin banza kawai wala nardahu abadan yace mu har abada ba za mu yi da wannan ba to kun ji abin da malam yace ce inna dini idan ladayyiq wannan addini nawa ya zama kuntatacce kuma ya kuntata mu a ce ka tinkari shugaba da yake da makamai kuma kai yanzu kai yanzu gani ga wani bai sawa na tsoron Allah ba ka ƙara jin masu fafutukan ƙasan ba ya fara da yake shugabanninsu sun ga abin da ya fara a zabe sun gaya musu to kun ga ya fara da dangi su ba ruwansu ba su san cewa ba ma ruwan shi da wannan hayaniyan ba kawai a sun taɓa wani ed department ne da ke karkashin shi kawai waɗancan kawai suke musu muzurai maganar nan da ke wasu ɗauka gwamnatin ne yanzu irin ta dace ita wannan gwamnatin ba sani ba sabo na rantse maku da Allah ko a gidan shi aka taba sai maganin wanda ya taba kaga cewa yawa ne yana da kusanci da shi ba wani maganin kusanci ko kai baya baya kai gaskiya ka zauna lafiya ni na ba ku shawara ka gan mu nan mu ma haka muke in ka ga ma kaddara ta riga fata to sai mu yi hakuri da ma ka annabi ya ce mana view an gano wannan da kyau ko yanzu in neja dalta da yake ba su da mafada kun gane kaga su in da yake suna da mafaɗa ka ƙara jin yan bayafara tun ma fa ba kai gare su ba sun yi laushi kuma billahi zai sai an kai gare su to amma ka duba ka ga waɗannan mutanen da ba su da mafaɗa jin da suka yunƙuro suka shiga cikin harkar har ya kai ga ya ba da izinin cewa a yi me a gama da su kaga wannan umarnin da ya bada na rantse maka da Allah ko sun bari sai an gama da su kun gano wannan da kyau ku soja baya umarni ya fasa kuma ya kamata ka fahimci wannan kuma karka manta ya taba faɗan nan fa mun gane Yawwa. kuna fara abubuwa kuka ji ya fara cewa ba za mu bar abu kaza ba in kai so ya ce ba za mu bari ba abin da ya kamata kai marmaza ka je ka kwantar da kai a gaban shi ka ce na tuwa ba zan kara ba to sai ai shiru da magana kuma kaka kara amma yanzu ce za a je su zauna da manyan su za su gaya musu su ja kunnin yaransu in ka ji so ya ce za a gaya maka ja kunnin yaranka ba fa cewa za a ɗin iskan ya bari ya ci gaba da yawan unguwa ba aka kamo mana shi ne in ba za ku iya kamo mana su ba ku to ku janye jikinku mu za mu kamo su kuma ɓarin wuta za a yi kuma wala sai an daina fasa fayaf ɗin najeriya to kaga mai bindiga goma ya je ya ja mai bindiga miliyan ɗaya zai kai labari shine wannan nasiyan da nake gaya muku kawai ustazi dan tara mutane a filin su kuwa suna bubbuga kafa pap pap pap pap pap sai dauka wai ya kai yanda zai iya kwace Najeriya ne Najeriya to ko yan sandan sabon gari zaka yi kwace su ne billahi sun ga kawai dan ba ba su albashi ne suna ci abinci suna koshi da suna koshi yanda ya kamata wallahi baka isa ba dan sanda ba matsala bane in ya bindigan nan in dai kaga harbi daga nan ƙasa to ɗan sanda ne sau da iyawa inda ka ga harbi a nan da nan to oga ne <laughs> shi matsala ne shi shi ba zai kama ka ba shi kashe ka zai shi ko wanda neman bayani yake ba zai taɓa yadda ka mutu ba waka ce wai ɗan sanda in ga ɗan sanda da bindiga ku billala zai kai kafa kafa yi kafa kafa na rantsi da Allah ka sha mamaki dan billahi zai na daga zai lalata maka kokari wata gaba kun gani in kuma ga dan sanda ba bindiga to rashin kunya ka kai limitin din kai limitin din shi in ka ƙi zai ta lallashin ka a daji office <laughs> kana shiga ka zama abincin sa sajan da su kofar da su las kofar duk da cewa yanzu an yi doka ba su cika duka ba don yana dukanka ka fito kawai ka tafi kotu eh mana kotu yanzu ta yi karfi cin da na uku a najeriya kun ga yadda ake ta yi da shi duk wanda ya maka ba daidai baka ce mai kotu haka albani ya ce mana duk wanda ya taba ka kotu mun gano wannan dama mu fulani ya riga ya mana baki mala albani ya ce kudin mu aure da shari'a ne kawai hmm. in dai ba ga muna aure ba to ka tambayi kara nawa muke da su akwai sha biyar suna hanya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa rawahu abu nu'aymin fil hilya a jiz'i na biyu shafi na 209 wa ibn abdul barri fi tamhid ibn abdulbarri ma ya fitar da shi a cikin at-tamhid juz'i na 23 shafi na ɗari biyu da uku min ne. an isma'il ibn ibrahim ibn ulayya an ayyuba bihi وجاء fi hadal ma'ana. an ibn abbas radiyallahu anhuma wal hasan al basri wa ghayruhuma unzur at tamhid li ibn abd al barri a juz'i na 23 shafi na 282 zuwa shafi na 283 kun ga wannan ruwayan gaba ɗaya malam ya bi mana ita tsaf har a ciki ma mun tsinci wasu karatuka masu fa'ida ko abin da ya kamace mu kenan Allah madaukin sarki ya taimaka mana ya yace fa nahanu ala hadhal manhaj to mu in ji malam marhali yana magana da yamunmu ya ce jama'a kun ga wannan manhaji da annabi ya gaya mana dangane da shugabanni to a kanta muke alladhi waddahu lana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manhajin da annabi ya haskaka mana bayani tsab a shi wata rakana kuma ya bar mu fi kulli qadaya bima fiha qadayil umara wal hukam ga dai harkan da shugabanni suka San hannu ko baki a ciki to muna bin umarnin da annabi ya mana ne game da su kun gano wannan shine taka tsantsan da me da kaffa kaffa in dai shugabanni sun San hannu a ciki ko kai hankali an gano wannan yanzu misali a nan jihar Kaduna ba an ce Castelia ba to mu muna taka tsantsan da wannan me suke nema driving license je kai me yake nema takaddun mota je kai yi sun gusha danjojinka komi ka tsara duka fakin mota gudu da mota duk wannan ka tsare kawai kara ce dokan dagutu ne a wannan ka je ka kai ma wali mai ba mu da wannan su ne 'yan dagutu mu za mu bi ka'idan mu zauna lafiya in motanka ba ta cika ka'ida ba ko je kai fakin dinta har sai ka cika ka'ida shi musulmi baya jiran sai doka ta hau kan shi za ka hau mota yanzu ka saba da sa vent za ka hau mota ka a silent ka sa aljihu in ka ka ga miss calls in ba ka ba ka dai sayin da rust safety a baya suke tsayawa a lungu ko to su yan castelia har saman bishiya za su laɓe kawai kana za su daga sun zuru da igiyoyi sun faɗo gabanka ka yi laifi don kuɗin shiga ake nema a samu to ka hankali kar a samu da kai kuma su yan castelia nan su za su bi mahalli yan duba gari ka hankali dole ne ka tabbatar gidanka kullum a share yake. kicin ɗinka a tsabtace duk inda yanar gizo yake ka cire shi sannan bayi kullum ya rika shan wanki ana watsa mai maganin ƙwari ko ina ya zama cikin tsabta ba kastelis ka samu mai gidanmu ne manzan Allah ya samu mun gano wannan amma sai muka yi sakaci to sai Allah madaukin sarki cewa kazalika walli ba'd adh-dhalimina ba'd shikenan yasa mai a hankali an fahimci wannan da kyau jama'ar annabi Allah maɗaukin sarki ya taimaka mana to ne sai ce muna nan akan abin da annabi ya bar mu alal mahajjatil bayda akan hanya farakar lailuha kana hariha wanda daranta kaman yininta ne la yazigu anha illa halik ba wanda zai kauce ma wannan tafarki face hallakakke ko ya hallaka tababbe kun gano wannan da kyau hanyar da annabi ya zo maka da ita kabatta ka kama wata hanya saɓanin tashi to ka shiga matsala an gano wannan da kyau ku shi sa mu kankame ta yi mana bayanin yadda shugabannin nan suke da kyau an ga amma wani zai zoce maka to ahmad dan hanbali ka ce kai kazayanka da ahmad dan hanbali ba ɗaya bane shi ahmad ɗan hanbali ba yana fada da shugabanni bane yana fada da malamai ne da ke son bata aqida ba qadaya al-umara bane qadaya al-ulama ne sai waɗannan malaman suka shigar da gwamnati ciki kuna fahimtar wannan da kyau ko ahmad dan hanbal ya ga idan ya mara ma waɗannan malamai a bisa mugun aikinsu baya matsalan da zai faru ne yanzu duk duniya za a kashe tauhidin musulunci don shi kaɗai rage a duniya yanzu shi sa ya cije an gano wannan da kyau ko kuma za mu zo mu tattauna ku ji da bambanci ba ɗaya ba ne yanzu a ga hayaniyan da ake a gwamnatanci sai ka ji malamai suna sa baki a ciki abin da ya shafe ku ne za ku yi magana kai wanda bai shafe ku ba ruwanku in kuma shugaba ne ka je ka yi mai nasiha da ta dace da shi kawai allah ya taimake mu da jama kun sai karatun namu a takhariji yake karewa ga wani dogon kuma ma da ce isharatun ila ma akhrajahu ahmad wannan malin yana mana ishara ne a kan ruwayan da al-Imam Ahmad ya fitar a juz'i na hudu shafi na 126 wa Ibn Majah fil muqaddima wanda Ibn Maja ya fitar da ta a cikin muqaddima a lamba hadisi na 43 wa Tabarani fil Kabir a juz'i na 18 shafi na 247 wa fi Shamiyyin a lamba hadisi na 2017 wa Abu Nu'aym fil Mustakhraj Abu Nu'aym ya fitar da ruwaya a cikin al-Mustakhraj juz'i na farko shafi na 36 wal hakim fil mustadrak al imam hakim ya fitar a cikin al mustadrak a juz'in farko shafi na 175 lamba hadisi na 331 wal ajurri fi shari'a haka al imam al ajurri ma ya fitar a cikin ash-shari'a a lamban hadisi na 88 da 89 wallala ka'i haka limamin lalaka'i fi sharhi li da ahlus sunna wal jama'a a juz'in farko shafi na 74 lamban hadisi na 79 wa ibn abdul fi jami' bayan ilmi a juz'i na biyu shafi na 346 zuwa 347 a lamba na 1195 da lamba na 1196 min tariq min an muawiyah buna salihin an damra bin habibin an abdurrahman ibn amrin as-sulami annahu sami'a irbad bin sariya radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marfu'an bihi wa labzuhu kattaraktukum alal baydai annabi ya ce na barku akan hanya farakar hanya fili fital. wanda babu kwazazzabo sannan babu itatuwa babu duwatsu filin Allah ne shi nan lafiyayyar ƙasa huɗaɗɗiya lailuha kana hariha daranta kamar yininta ne la ya zigo an ha ba'adi ba wanda zai bar wannan hanyar a bayana illa halik face ya hallaka faman ya ishminkum fa sayara katira. annabi ya ce duk wanda ya tsawon rai daga cikin ku zai ga sabani mai yawa fa ma bima raftun min sunnati to ku bi abin da kuka sani na sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahadiyyin da kuma shiryan da kuma sunnan khalifofi na wanda suke masu shiryarwa a bayana addu alaiha bin nawajiz ku yi rukure ta gam da gam wa alaikum bi ta'a wa in abdan habashiyan ku yi biyayya ga shugaba ko da bawa ne baki sidik ba habashi fa inna mal mu'min kal jamalil anif shi mumini kaman raƙumi ne mai akala haisu ma ƙidan ƙada duk inda aka ja shi biyu yake kaji mumini ba ce kai ka tsaya ma ra'ayin kan an ja ka ka cije a to kai ba mumini ba ne sai ka je ka nemi mai gidanka ya faɗi sunanka mu dai mai mu muhammadun rasulullahi ya ce mana muminai kamar raƙumai ne masu me masu akala mu annabi ne yake mana tunani kawai kun gano wannan da kyau ku remote control ɗinmu yana hannun wa yana hannun annabi ne shi na magana ya ƙare allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ma'ala ya ce wal hadisu fi sahiha wannan hadisi yana cikin silsila sahiha na albani lamba hadisi na ɗari tara da saba'in da bakwai ƙunganon da talatin da bakwai fanahanu in sha Allah mutattabbitu na bihaza ba da ce kai in Allah yadda muna nan a nan umarnin da annabi ya mana mun ci birki kun gane adduna alaiha bin nawajis kuma za mu sa fikan mu mu kame wannan hanya na annabi kam la na ta za'azaha anhu ba za mu taɓa kaɗawa mu ja da baya daga hanyar ba walau kasar sihamu ha'ula duk yadda harbin waɗancan hawarijawa kibiyoyinsu suka yawa a kanmu yau su mana sharri kaza gobe su mana kage kaza gada su ce mana kaza da kaza muna nan ba gudu ba ja da baya fa inna ha ta'isha duk harbin da suka yi zai narke zai karere zai watse insha Allah walan yusib walam tusibu insha Allah illa nuhurihim in sun harbo kibiyoyin sharrin ba inda kibiyoyin sharrin za su koma su illa sai ina sai kirazan su su za su caki fi duniya wal akhirah duniya da lahira kuwa jama'a ne sharri ne ba mun sha ba yau ina sharri kuma wallahi waɗannan khawarij din ne duk yanda za su yi jama'a su ƙi da abin da muke a kai ba abin da ba su yi ba sun iya nasara sau da al'umman al'umman annabi ne jama'an jama'ar annabi ne kun gano wannan da kyau ko ba nasu ko ɗaya shi yasa ko sun yi ƙoƙarin yin ɓannan ɓannan ba zai mai ba ba zai tasiri ba amma an kai ƙoƙarin wai bari ka kare da ka to dama kana ma kanka aiki kenan ba kana ma manzan Allah ba Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu qala al manta kar kumanta a baya al-imam ya ce, yace falaysa zalika binafi'in lahum duk wani aiki da zaka ga ba khawarije yayi mu ne masu kokari kaza mu ne masu yi makaiwa ne na aiki ya kamata tausaya mishi yana fa aiki ya kamata a bashi uzuri yana fa aiki ya halatta ya halatta haram ya ci kun gane wannan ka za akwai wawayen da ke bada yin waɗannan maganganun dan ba san illanta ba shine mala yace duk kokarin da zaka ce suna yi wannan ba zai amfana da su ba ma za yurid wannan maganin mai ajuri yake nufi da ita hal yuridu anna amaluhum habita yana nufin ayyukan khawarij ayyuka ne batattu duka wallahu alam in wannan yake nufi mu dai ba mu sani ba Allah shi ne mafi sani yanzu ka duba ga khawarija ga bannan da suke yi amma za ka zo ga ji malaman sunna saboda mai taka tsantsan da shiga janibin Allah za ka suna kaffa kaffa game da magana kansu Cin aikin ba kawarije duka batacce ne ce wallahi Allah ne mafi sani li'anna aksara a amalahum bid'a yace saboda mafi yawancin ayyukan khawarij bid'a ne fa ibadatihim ka'ima ala ghairi wujuhil mashru'a duk abinda da ba khawarije yake yi yana yin wannan abu ne a bisa tsarin da shari'a ba ta yadda ba kawai abin da ya mai daɗi a rai ne kawai yake yi to in haka ne to kaga aikin shi batacce ne kada ya khalisuna min al-kufr amma mai yiwa za su iya kubuta daga zaman su kafirai wayan jauna minan nari bada an yu'aqabahumullah za su iya kubuta daga shiga wuta mana sun shiga wutan a tsamo su bayan an masu uquba na waɗancan laifukan da suka yi aw ya'fu anhum Allah na iya masu afwa kama sha'a subhanahu kama yanda yaso shi sa kaga mu ahlus sunna ba mu cewa wani dan wuta ne duk abin da yi ba mu cewa wane kaza ne ba mu Allah karambani kusa a zamanin banu isra'ila akwai ustazin da ya ga wani yana aikata wani laifi ya ce je ka Allah ba zai gafarta maka ba Allah ce to na gafarta mashi mu gatsiya kun gano wani da kyau ko mu ba ma haka duk wannan kashe mu da duk wannan abubuwa da khawarija suke yi malaman mu na ahlus sunna har yau ba saba kafarta su ba ku ga abun mamaki ku je ku ji kasusuwan albani duka da ya yi a kan khawarij ba inda ya kafirta su da yake salafi ne ku je ku saurari kasa ɗin karan bana maganin zoman bana ƙarshen alewa ƙasa da demokratiya ba nan ne ya fi magana kansu ba da yin an ƙiji eh waɗannan da ba su ya fi magana kansu ba ka je ka ji ba inda ya kafirta su an gano wannan da kyau ko mu haka miki wani zai ce duk abin nan da suke ba zama arna ba sai mu ci ato kafirta musulmi na da haɗari to ba kawar jawa musulmi ne sai ka ce annabi ya ce karnukan gidan wuta ne ko an ce ayyar kurju na minar dili suna barin addini ka ce haka manzo Allah ya faɗa amma ya ce masu kafirai shi da ya faɗa hakan <laughs> to ba ya faɗi ba an gano wannan da kyau ko amma za ka zo ka ji ba fa za su tsira ba ba sai an ce ma kafiri ne za ka dawo ma'auta bayan akwai mutanen da habasa humul ƙura'an ƙura'anin zai tsare su a wuta ko annabu ba zai iya ceton su ba wani ji hatu ah, in ba kafirai ba ne to me zai hana ba za a shiga ba ɗan ah, wuta ne fa ake gaya maka ba a wutan ma za a mai da su karnuka kuna fahimtar wannan da kyau ko <clears throat> Allah madaukin sarki ya kiyaye yanzu kowa kosawa ya ce kafiri kafiri saboda haka aka yi tarbiyyanka mu yanzu an gaya mana hanyar suwa na ba mai kyau bane ba sai mun kafarta shi za mu gane hanyar shi ba mai kyau bane Allah ya sa mu dace da ce na hannu lanata fil jannati wan wannan mu ba ma shigar da kowa aljanna ko ba ma shigar da kowa me wuta ba ruwan fa fil jumla nu'minu min ahalin na a dunkule mun yi imani da cewa jawa 'yan wuta ne walakin al-afrad wal ahad amma ɗaiɗakunsu la nastati'u an naha kuma alaihim ba za mu yi hukunci a kansu ba akwai wanda tilasta shi aka yi akwai wanda yaudaran shi aka yi akwai wanda allura suke mashi kun gano wannan yanzu matan da aka kama a Kano ba allura suke mata na bacci ba da ta tashi ta watsake ta fahimcin me aka sa ta yi shine ta ki ba ta san menene ba mafi yawanci wanda za ga an sa ma bom ko zai je tada bom a wajen sai ya je lahira ne zai ga inda ya zo wallahi mafi yawancin su ba sani ne sai sun maka allura hankalinka ya bar jikinka Mun gano wannan kai wannan Najeriya ne da yake neman kuɗi yake neman mulki za ka je ka ce ya kashe kanshi kai kana tsammana ga zai yi akwai shegin da ke da wannan imani ne a cikinsu kun fahimci wannan da kyau Allah sarki ya kiyaye wallahi dukkan su ba sa cin hayyacin suke kuma wasu da yawa zuwa ke a kama su a ƙauyukansu sa tafi da su yadda suke kama mata haka suke kama maza ba kama 'yan samari sai a ji duk a ba su makamai in za a kai hari sai a fara tura su gaba gaba su kuma suna can baya waɗanda suna lagbar soja na can kwanci ita gibce su manyan sun ga nogo nogo sai su yi sai su ware kawai ke sa. ai ta kashe mutane ana cewa an kashe adadi kaza kuna kashe yan kasan ku ne su waɗancan na bayan suna can don waɗannan da suke gaba suke kabbarbari tsoro suke ji su koma saboda akwai wuta a baya akwai wuta a gaba ya ke neman su kun gano wannan da kyau ku da a ce akwai wata hikima da za a yi su wanda suke yi gaba-gaban nan a ce akwai wani harsashi da za a harba mai sa bacci na awa 48 a dinga bulale su da shi disi bacci a kakka masu a taba da su bariki suna farfadewa ga zance alhamdulillah dama dole aka samu ban ce ba yan boko haram ba akwai awon da aka sa su dole amma mutum ya je shekarar biyu hannun yan boko haram in yi dasu yan yi hankali da shi don ba ya sa ba sai ya tada bam a gidansu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to malar sai yake cewa wa ƙauluhu ko maganin da ya ce laisa bi nafi'in lahum duk abin da khawarija suke cewa suna yi wa'azi ne taimako ne ba zai amfani da su komai ba hal kasa da anna habita ajur yana nufin ayyukan batattu ne bane ce in kana yukaffiruhum fa huwa yaqsidul hubut in ya kafirta khawarijawa to aikin ya ɓaci saboda aikin kafiri batacce ne wa in kana la yukaffiruhum in ko yana daga cikin wanda ba sa kafarta su fatakunu ha qalila yana nufin fa'idan aikin nasa kaɗan ne wajaddu hazihil ibada qalila kuma wajadwa hazihil a'mal hadil ibada qalila duk abin da suke aikin yan kaɗan ne li'anna qa'ima alal hawa so duk abin da khawarij yake yana yana kan son zuciya wa ƙa’ima alal jihal kuma jahilci ke jinsu wa ala ghairi tiba'ir rasulil karimi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ba sabon annabi ya gada ku san wannan khawarij duk wa'azin da zaka yi kace ga annabi ga Allah ga malamin barko ba zai bu ba sam kuma zai zo nuna cewa na annabin ma ba daidai ba ne, na waye daidai nashi da zuwa kuwa ya tsara a yayi gaban annabin kunji to gashi a ƙasa malai ce ƙalar shekul islam ibn taimiyya rahimahullah wata nawalan nusosul wa'adi lishaksi mashirotun bi an ya kona khalisan yi waje hila muwafikan lissunna malai ce wata nawalan nusosul wa'adi kun ga nasoshin da suka zo suna mutum alkawari na zai samu aljanna ko ta rahama lishaks mashirotun to an sa sharaɗi bi an ya kona aikin da mutum zai ya zama khalisan liwajihillah yayi dan Allah ne kaɗai. muwafiqan lisunna kuma aikin ya zama ya dace da sunna fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama qabla zalika ko ƙila lahu an ce ma annabi ar-rajulu yuqatilu shaja'atan mutum ne yake yaƙi domin ya nuna jarunta wa yuqatilu hamiyatan ko yake yaƙi dan ƙabilanci, wa yuqatilu yuqalu ko ko yana yaƙi don a ce jarumi ne fa ayyu zalika fi sabilillah cikin su waye don Allah fa qala sai ce man qatala litaman qatala litakuna llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaƙi don kalman Allah ta zama a sama wannan shi ya don Allah kaga duk sauran sun yi don waye don son zuciyarsu ce malai ce wa kazalika tanawala nususul wa'id lishaksi haka idan ka ji wani nassi ya zo yana alkawarin ukuba to mashrutun bi Allah ya kona muta'awwilan kare zama mai tawili ne tawili ne shari'a za ta karba aw mujtahidan mukhti'an ko yayi ijtihadi ya kuskure fa inna Allah afali hadhihi umma an al-khata'i wan nisyan so dai to wannan al'umma an yafi mata kuskure da mantuwa karanta majmu'ul fatawa jizi na 27 shafi na 444 wanda suke cikin bala'i su ne wanda za a gaya ma ba kyau sai su doge a kan me akan sai sun yi to daidai suke da kafaran zamanin annabi da ya gaya masu babu kyau suka yi mai suka doge allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu bayanan da nake ta muku ishara cewa za mu zo kai ku ji yadda tsarin hawari suke da ya saba ma ka'ida na musulunci to gashi sai Allah kai mu karatu na gaba ne za mu zo za mu karanta albida'ul kubra wal munkaratul uzma inda al-khawarij al-judad laysat bi shay'in amama al-hakimiyya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum